'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu saurai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Kwai ramu da kuma ruwa waɗanda makwancin ruwa sosai waɗanda suke kahin mota mata wuto da albasa ta shiga cikin kasuwar. Wani lokacin sai mota ta yi gaba ta yo baya ana ta sa waigi ana tsaye da ita. Kowa da kowa ya san cewa duk da kasuwa yake akwai mutane da yawa. Irin abin da ya safi bangare na wuta na gwamnati na kasuwa nan babu. idan mu rashin lafiya ya samu wani daga cikin mu sai mu yi kukuwar daukar shi mun kai can cikin garin Akinyele yan kasuwa kenan da ke gudanar da hada-hadar cinikayya a sabuwar kasuwar Akinyele wani yanki da ke gefen birnin Badum na jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya kuma shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai a dakacewa. wasu nan su nukura don mun san mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho ko sun dara. Madalla Matsare ɗimbin 'yan kasuwa ne ke gudanar da harkokin cinikayya galibinsu 'yan asalin arewacin Najeriya mazauna jihar Oyo a kasuwar Akinyele da ke gefen birnin Badin fadar gwamnatin jihar ta Oyo a kudu maso yammacin Najeriya. sai dai duk da ɗaruruwan miliyoyin naira da hukumomin jihar da ma karamar hukuma ta akinya ke samu a matsayin rabano ko kuma kudaden shiga ga gwamnati amma 'yan kasuwar sun ce suna fama da kalubale daban-daban wajen gudanar da harkokinsu na kasuwanci. abokin aiki hassan umar tambol ya ji korafin 'yan kasuwar kuma ga rahoton da ya haɗa mana kasuwar kayan gwari da ke garin akinyele waje da birnin ibadan kasuwa ce da ake hada hadar kayan gwari daga jihohin najeriya har da makwabtan ƙasashen afirka wasu 'yan kasuwar da na tattauna da su sun ce kasuwar tana fama da wasu matsaloli da dama kamar rashin hanyoyi wutar lantarki da dai sauransu farko ga shugaban kasuwar da nashi bayani Kuna na alhaji usman idris yako shaman akin yala market kasuwar ata kasuwar gwari wannan kasuwa tamu tana da sassa da yawa akwai bangaren yan tumatir akwai bangaren masu albasa akwai bangaren masu tarugu tattasai shambo akwai kuma bangaren masu masara akwai bangaren masu dankali akwai bangaren masu kubewa akwai bangaren masu ganyayyaki haka na da kuma masu kaji kai mu saboda abin da yake damu ainihin su masu motoci na yan kasuwa shine matsalar hanya da muke da ita sunana sani cd idi shagari wanda aka fi sani da sani shagari ni dillali ne wanda kowane bangare ina saukewa ina cikin dillalan albasa kuma ina sauke tumatir ina sauke bangaren taruguma kamar matsalar hanya ta shigowa daga federal road kan express shiga cikin kasuwar da kaya akwai ramu da kuma ruwa waɗanda makwancin ruwa sosai waɗanda suke kahin mota mata wuto da albasa ta shiga cikin kasuwar za a ɗauki dogon lokaci wani lokacin sai mota ta yi yi gaba ta yo baya ana ta sa waigi ana tsaye da ita wannan irin matsalar rashin hanya wace irin illa take muku ga kasuwancin ku na albasa tana kawo illoli da dama waɗanda rashin hanya yana sa tsaikon mota bata zo da wuri ba har ta kai kwana ɗaya ko biyu kafin ta shiga haƙƙin gwamnati ne ya kamata ta gyara gwamnati kun taɓa neman ta domin ta taimaka muku ta gyara muku wannan hanya eh, mai girma ciyaman ya yi kokari ya nemi gwamnati musamman ta karamar hukumar akinyale ya nuna musu halin da ake ciki kuma kuma gwamnatin tana da wakilanta a nan kasuwar suna karɓar revenue ɗinsu kamar state kuma local government ma ita ma tana karɓa. Mai girma gwamnan jihar Oyo injiniya Sheyi Makinde da kanshi ma ya zo nan cikin kasuwar inda ya tara dubun dubatar al'umma waɗanda suke cikin kasuwar ya kuma yi musu alkawarin cewa zai gyara hanyoyi ya ga akwai matsalar hanyoyi zai kokari ya gyara kuma zai sa wuta zai kokari ya kawo ruwa cikin kasuwar. Sunana ne abdulwasiu abdulaziz wanda kowa da kowa shan cewa ana kira wasiu dan kashi nan kasuwa kinyele akwai matsaloli da yawa sai dai sa dan karanta dan kada a ciki ta farko shine nan kasuwa yanzu kowa da kowa ya san cewa duk da kasuwa yake akwai mutane da yawa irin abu irin abun da ya sabi bangare na uta na gwamnati nan kasuwa mu nan babu sai dukkan mu muka dore dike kudade na toro kobo da muna samu shine muka dore muka hada muna muka sa uta na sola nan shine ga amfana da shi in dai Allah sa kuma aikin mu wanda muka yi da dire mu jami'an tsaro kamar yan sanda ko civil defense kuna da su a cikin wannan kasuwa domin tsaro akwai na gwamnati amma mu muna da namu daban wanda yake mun security amma security namu sai dai wanda muka sa hannu mu a jufu muka taimaka mu juna muka kawo na ba cewa wani gwamnati ne yake doko mu wani yan sanda cewa ba mu moto na isaya nan idan ga kula mu da aikin mu da komai kuma na su ba yanzu duk waɗannan abubuwan da ka faɗa kamar ruwan sha tsaro da sauransu da kun taɓa magana da gwamnati domin gwamnati ta taimaka muku ta karama hukuma lohal government kenan ko kuma ta jiha ta state su ma suna da wakili wakili a nan kasuwa mana su abun da yake tafiya nan kuma su ma sun sani idan aka kira su aka gaya musu ce ma gashi gashi gashi gashi kuma to a ta ma wannan sara wanda yake gaba na kasuwa ma mun kokari kuma a so a debe mun wannan sara mun a yanzu ba mu ji komai ba killan gwamnati da suke nan kuna ba su kudaden shiga kun taba zama da su a game da duk waɗannan matsaloli eh mun taba zama da su akan irin wani abu sai da cewa sa yi yau sa yi gobe saboda aiki ma gina gani aiki ne yi maso yawa isa kuma da matina da mu ba tukuna sunana Abubakar Garba Karaye na ku bangare matsalolin ko da suka fi shafin mu shine na magana asibiti ko da yake a wannan sabuwar kasuwa da gwamna ya yi mana sun yi asibiti a ciki amma har yanzu bai fara aiki ba inda ya zo an gina shi ga nan muna kallon shi domin idan mu rashin lafiya ya samu wani daga cikin mu sai mu yi kukuwar daukar shi mun kai can cikin garin yale wani asibiti na yalo na nan shine ake dan jajjagulawa dai abin da ya kamata in kuma imajensi ne ko wani yaro nan a cikin mu da ake kira habibu shi ake kira ya dan daura mutum ruwa ko ya abin nan muna da bukata dai sosai gaskiya inda zai samu to kaman sau nawa kuka tuntubi gwamnati musamman ta karamin hukuma ko ta jiha a nan jihar oyo domin su taimaka muku da asibiti ko kuma wannan asibiti da take kasa ta fara aiki gaskiya babu iyaka domin ko da yaushe muna yawan mika kokenmu suna da wakilansu a cikin kasuwan nan domin duk abin da muke gudanarwa da wakilansu ake gudanar da shi kuma sun ga wannan matsaloli da yawa an kuma aika din a gaya musu akan muna da wannan bukata amma dai har yanzu Allah bai kaddara kaddara sun zo sun yi mana ba ko kana da wani kira ko sako ga gwamnatin karamar hukuma tana a Kenyele da kuma gwamnatin jihar Oyo game da bukatunku ina kira ga mai girma gwamna Shayi Makinde gaskiya a duba mu domin hakikanin gaskiya san da muka zo wurin nan dajin Allah ne mu mun yi maganin yan ta'adda a nan wurin domin ma'ajiya ce ta yan ta'adda buɗe wurin nan da muka yi muka shiga Allah ya taimaka kowanne ya san zare ya bar gurin nan muka kama kasuwancin mu wuri yana ta'abbaka kuma ita kanta gwamnati tana karuwa da mu a wannan wuri domin wakilanta suna karuwa saduwa da mu muna kira ga mai girma gwamna wannan gyaran wuta da ake yi a karamar hukuma a kinyale a taimaka a sa mana wutar lantarki a wannan kasuwa domin haƙiƙanin gaskiya muna da bukata wurin duk da yake kasuwa ce yana da bukata a ce yana da haske domin yana ɗaya daga cikin abin da mai girma ciyaman ɗin wannan kasuwa ta akinyale alhaji usman idris ya koyi mana na sa wannan sololi na miliyoyin kuɗi domin a haskaka wannan wuri don kore 'yan ta'addan da suke gefe-gefen mu duka da an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. The government, especially Governor Sheyi this government, is really trying in terms of infrastructural development in the states. The local government presently is a little bit incapacitated because revenue is not coming in for the local government. Daya daga cikin wakilan gwamnatin jihar Oyo da ke kula da kasuwar kayan gwarin da ya ki bayyana mini sunansa ya ce gwamnatin jihar Oyo tana iya a game da samar da ababen more rayuwa ga jama'a a faɗin jihar Oyo ciki har da kasuwar ta kayan gwari ta Akinyele. Ya ce a halin yanzu karamar hukumar Akinyele tana ƙasa ne saboda kason kuɗi na ƙasa na wata-wata baya shigowa amma kuɗaɗen shiga da suke tarawa su ne suke amfani da su wajen yi wa wannan kasuwa wasu ayyuka kuma yana fatar cewa kafin watan Mayu na shekarar 2024 za a sami canje-canje masu ma'ana a cikin wannan kasuwar kayan kayan gwari da ke a Ibadan. Before May kyauta. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Allah, Allah, Allah. haɗa kanmu a firka mu so juna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta ƙosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.